الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو شدق وتر رمضان يو بكوي قوتر رمضان يو شدق وتر رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1434 wadda ta yi daidai da sha biyar a ga watan bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha uku za mu tashi a aya ta sittin da biyar a cikin tafsirinmu na suratul araf a wannan wata mai albarka watan ramadan za mu fara da amsa tambayoyi a tambaya ta farko wannan ya ce ina so a yi min ƙarin bayani akan yin tawassuli da aikin alkhairi a cikin addu'a na ji wani malami yana cewa idan za ka yi tawassali da aikinka na alkhairi don me ba za a yi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a ba wassalam e abin da ake nufi da tawassuli da aikin alkhairi shi ne idan ka yi wani aiki na alkhairi ka roƙi Allah cewa wannan aikin da kai Allah ya maka Allah na yi kaza Allah ka yi mun kaza kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani rabbana innana sami'ina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana kace ya ubangiji mun ji makirayi yana kira zuwa ga <clears throat> yana kira ya zuwa ga imani sai muka ba da gaskiya don haka Allah ka gafarta mana wannan fadin ita ce ake ce mafa'us sababiyya wato saboda wannan kiran da muka ji muka yi imani to Allah ka gafarta mana kaga wannan tawassuli ne da aiki za'irin qur'ani ya nuna wannan kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin kissan mutane guda uku da suka fada cikin kogo kogo wato fa ta zo ta dutse ya zo ya rufe su suka ce ba abin da za ku yi sai dai ku yi addu'a Allah ya bude muku wannan kunci da kuke ciki suka ce to kowa ya tunanin <coughs> aikin da yayi yi tsakaninsa da Allah wanda yayi gaskiyar ikhlasi a cikin aikin ya tawassuli da shi domin Allah ya roki Allah da shi domin Allah ya yi musu kowa daga cikinsu ya ambaci kyakkyawan aiki da yayi sauraka wannan shine ma'anar tawassuli da aikin alkhairi yana daga cikin tawassuli da aikin alkhairi kai aikin alkhairin sannan ka aukar da addu'a bayan yi aikin kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku nemi tsani ya zuwa ga Allah shine ku kaddamar da aiki kyakkyawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qaddimu li anfusikum ku kaddamar da wani abu kyakkyawa ga kawukanku shine yi abu wanda yake na aikin alkhairi ka yi sharar fage da shi domin domin roƙon Allah jalla wa ala kuma shine kamar yadda ya zo a hadithin ubaid ibn Humayr ibn Umair cewa a wato idan mutum ya yi sallah sannan sai ya yabo ga ubangijinsa ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roƙi Allah abin da yake so Allah maɗaukakin sarki zai ba shi kuma haka ya zo a hadithin ibn mas'ud yana sallah ya yi kirari ga Allah ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ji abdullahi bin mas'ud yana ce masa sai sahabbai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ma abdullahi bin mas'ud sal tu'ta ka roƙa Allah zai baka ka roƙa Allah zai baka shine har sayyidina Umar ya je tambaye shi me ka roƙa to kaga wannan yana di wannan shine ma'anar tawassuli amma dangane da bambancin cewa idan mutum yayi tawassuli da aiki me yasa ba zai tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba a ce ba a tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana tawassuli da imani da shi ana tawassuli da soyayyarsa da shi sannan wanda suka yi zamani da shi suna tawassuli da addu'arsa amma bayan mutuwarsa su da suke zamani da shi su da suka fi mu saninsa suka fi mu imani da shi suka fi mu sansa ba su yi tawassuli da addu'arsa ba bayan mutuwarsa sai suka yi tawassuli da wanda zai musu addu'a wanda yake da dangantaka ya zuwa gare shi wanda wannan nau'i ne na tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam domin albarkacin kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tawassuli da shi ai tare da cewar sayyidina Umar ijma'in sahabbai ijma'in sahabbai ne tun zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bayan sayyidina abubakar sai sayyidina umar a wajen falala wajen Allah kamar yadda abdullahi bin umar ya faɗa sayyidina ali ma ya faɗa mun kasance muna cewa fiyayyen wannan al'umma bayan annabinta abubakar sannan umar sannan usman har muhammad ibn al-hanafi ya ce sannan kai ya ce ni mutum ne gama gari kamar sauran musulmi wannan tawali'unsa ne radiyallahu anhu wa arda saboda haka kaga sananne ne cewa wanda ya fi kowa a cikin sahabbai a zamanin bayan sayyidina abubakar sayyidina umar ne amma sayyidina umar bai yi tawassuli bai yi addu'a ba a matsayin sana cewa amirul mu'minin kuma afdalul ummati ba da muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba da abubakar amma bai yi gaba ga yayi tawassuli yayi addu'a ba sai ya ce ma sayyidina abbas ya zo yayi saboda kusancinsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan ma babi ne na tawassuli da manzon Allah salawatullahi wa salamuhu kuma irin waɗannan abubuwa babun mu babun mu al-ittiba biyayya abin da yazo shikenan sai mu yau da mun samu sahab ya tabbata daga fi'ilin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisai ingantattu kan cewar cikin addu'arsu suna cewa Allahumma inna nas'aluka bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shikenan sai mu babu ba da komai illa bi ba mu da komai illa bi to ko musamman muka samu cewa maganganun malamai sun zo akan cewar ba a yin wannan in ma in banda maganar Imam Ahmad da cewa in har za a yi to sai dai da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wannan shine fahimtar ka yarin jaya a gare ka la gababa kana da salaf a ciki sai ka yi amma mu abinda ya tabbata a gare mu bisa dalilai tawassulin da zamu da annabi sallallahu alaihi wasallam shine tawassulin mu da imani da shi da salatin mu gare shi salawatullahi wa salamuhu alaihi da kuma soyayyen mu gare shi eh ana tawassuli da aya alqur'ani na farko domin sifa ce ta Allah sannan na biyu kuma domin ta ibada ne ana kuma tawassuli da aikin ibada ana tawassuli da sifar Allah duk wata aya ta alqur'ani sifa ce ta Allah domin Allah maɗaukakin sarki ya kira alkur'ani kalamallah fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah Allah ka bashi kariya har ya ji zancen Allah saboda haka Qur'ani kowane juz'i daga cikin sa zancen Allah ne zancen Allah ko sifa ce qa'ima bi zati sifa ce daga cikin sifofin Allah shi yasa haga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'udhu bi kalimati tammati ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku saboda sifofi saboda sifa ne na Allah dan haka za a iya tawassuli da alqur'ani ka iya karanta qul huwallahu ahad kai tawassuli da karatun qul huwallahu ahad kan Allah ya biya maka bukatarka sanan jiya ka ce in za a yi addu'a a roki ubangiji kar a jingina ta da kowa to malam ina ga cewa mutum ya yi addu'a ya ce kuma Allah ina roƙonka ka amsa mini domin albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan dai mun amsa shine duk a cikin bayanin da muke ta yi akan cewar mutum kai addu'a a kai addu'a da tawassuli da abubuwan da suka zo wanda yake mun bayyana su sunayen Allah da sifofinsa da ayyuka a kyawawa da addu'ar salihai wanda suke suna da rai ka je ka nemi bawan Allah da kake ganin salihi ne mutumin kirki ne ka ce da Allah ka roƙa min Allah saboda addu'a in dan uwan kai maka addu'a bi zaharil ghaib addu'a sa karbabba ce wannan yana daga cikin nau'i na tawassuli kaga mutum salihi ko kaga mutum zai je aikin hajji ko kaga mutum yana azumi kace da Allah an zo buɗe baki kar a manta da mu a cikin addu'a saboda mai buɗe baki yana da addu'a wadda take karɓaɓɓa duk wani yana daga cikin nau'in tawassuli yana daga cikin kuma nau'in yan uwantaka ta musulunci karanta huwallahu idan mamaci ya mutu wannan sun gina shi ne akan samar da akan cewar ya samu ladan cewa an karanta ladan zai kai ya zuwa gare shi wannan matsala ce khilafiya tsakanin magabata kamar yadda Abdullahi ibn al-Mubarak yace yace lakinna sadaqatu la khilafa fihi as-sadaqa babu sabani a ciki amma saura akwai sabani waɗansu suna ganin cewar a zaka iya karatun alkur'ani ka bayar da ladan ga mamaci waɗansu kuma suka ce a'a wanda yake wannan shine mafi karfi kamar abinda a bisa abinda Sheikh islam Ibn Taymiyyah ya rinjayar bayan yayi isti'radi ya bujiro sabanin magabata wanda daga ciki akwai magana shi Abdullahi ibn al-Mubarak wanda yake cewa akwai sabani na magabata waɗansu daga cikin magabata suna ganin cewa hatta sallah kamar Imam Ahmad yana ganin zaka iya wa mutum zaka iya sallah raka'a biyu ka ce allah ka isar da ladan ya zuwa ga ran mahaifina ko ran dan mahaifiyata ko makamancin wannan to amma wannan matsala ce wadda yake akwai sabani mai karfi saboda ta ci karo da alqur'ani wa an laysa lil insani illa ma sa'a mutum baya samun wani abu sai abin da ya aikata me yasa aka togace sauran saboda hadisin abi huraira cewa idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath sai aka ambaci ilimi mai am ilimi wanda ake amfana da shi wannan zai amfani mutum da sadaka wadda take mai gudana da addu'a daya maka addu'a saboda haka ibnu mubarak yake cewa lakin na sadaqatu wa du'a la khilafa fi sadaka da addu'a babu sabani a ciki to akan haka sai shaykh al-islam ibn taymiya yace ka iya karanta alqur'ani ko karanta wani juz'i na alqur'ani in ka karanta sai kai tawassuli da karatun alqur'ani kai addu'a ga shi mamacin kan cewa Allah ya ji kansa Allah ya haska kabarinsa to kaga ka zo ga abin da yake babu sabani a wajen kowa amma ka karanta ka ce Allah ka isar da ladan gare shi to wannan shine abin da yake ba a samu magabata na kwarai suna yi ba ba za ka samu a cikin addu'o'in sahabbai ko a cikin addu'o'in tabi'ai kan cewa suna karanta alkur'ani sai Allah ka isar da ladan wannan karatu ya zuwa ga ran mahaifina ko ya zuwa ga ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zuwa ga ran malamaina baka samu wanda daga cikin sahabbai ko tabi'ai suna yin wannan al'ibra da riwaya ne idan an samu a riwaya ingantatta kenan sai ka sai ya zama to da zaka iya rinjayar da janibi daga cikin janibai amma irin malamai waɗanda suke bajiman malamai wanda yake sun kewaye sani da nusus da yawa na shari'a idan suka ce abu babu to muna itimadi a kansa kamar yadda imam ahmad yake cewa ya ce dukkan hadisin da ya haya ibn sa'id al-qattan ya ce ba hadisi bane to ba hadisi bane eh ya ce ba hadisi bane to ba hadisi bane babu shi domin da akwai da an ruwaito da an ruwaito da sun sani saboda yadda suke wajen sanin riwaya saboda haka idan irin su shekul islam ibn taimiyya suka yi nafayin wannan cewa magabata ba su ba saboda isa matuƙa wajen ke wajen sani da bincike akan nassoshi na hadisi sai mu itimadi akan maganganun su saboda haka ka tsaya akan abin da yake an yi ittifaki akai ka bar abin da yake an yi sabani akai kuma abin da ake ittifaki akai ya wadata gare ka da dukkan alkhairin da kake nema idan suka ce a karanta inna ataina Allah ya shayar da shi alkawthar in tawassuli suka yi da karatun inna ataina kan Allah ya shayar da shi alkawthar babu laifi eh idan tawassuli suka yi da kan cewar da karatunmu na ina atsina alkautar Allah ka shayar da shi alkautar yayi amma akan cewa karatun da shi ne zai shayar da shi alkautar shi kam ya riga ya gama babu zancen aiki in shi ya karanta shi ne karatun zai shayar da shi alkautar kai kuma in ka karanta kai ne Allah zai shayar da kai alkautar amma in ka karanta kai ta wasu yi da karatunka na Allah na, na suratul kautar Allah ya shayar da shi alkautar wannan babu laifi wallahu ta'ala a'lam subhanallah da Allah akwai wa mai mota 406 shudiya ae biyu biyar daya jibiya katsina ya yi fakin a kofar gida na mutane wanda yake kuma za su shiga da Allah ya je ya ɗauke sai a kula wajen wannan saboda haƙƙin jama'a saboda haƙƙin jama'a na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذا عاد أطاعوا الهدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ya ce wa ila adin kahun huda mun aiko da annabu hudu mun aiko ya zuwa ga kabilar adu dan uwansu hudu ƙala ya qaumi ya yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakun min ilahin gairuhu ba ku da wani abun bautawa da gaskiya ba shi ba a falatattakun shin dan mai ba za ku ji tsoron azabar Allah ba ƙalal mala’ul ladina kafaro min ƙaumihi al mala'u manyan mutane waɗanda suka kafirta daga cikin mutanensa suka ce inna lanaraka fi safaha mu muna ganin ka kana cikin wata wauta ne wa inna lanadhunnuka minal kadhibin kuma mu muna tsammanin ka kana daga cikin makaryata qala ya qaumi laysa bi safaha annabi hudu yace ya ku mutane na babu wauta tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin amma ni manzo ne daga ubangijin talikai wannan kissa ce ta jerin gwanon kissoshin da Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana su a cikin wannan surar domin bayanin abin da ya dunkule a farkon surar na cewa wa kan min a ahlaknaha faja'aha suna bayatan aw hum qa'ilun da yawa mun halakar da ita yayin da suka karyata wato sai azaban mu ta zo musu da daddare ko kuma suna baccin rana to daga cikin waɗannan alƙaryatu waɗanda Allah ya halakar akwai kabila Ad adawa suna daga cikin ƙabilu waɗanda aka yi a cikin tarihi wanda ambatonsu bai zo a cikin labarurukan yahudu da nasara ba bai zo a cikin labarukan yahudu da nasara ba don haka masu cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya koyo ya jiyo labarurrukan da ke cikin bible ne ya zo ya kirkiro alkur'ani kaga an karyata su anan domin babu adu babu samud a cikin attaura da linjila dan ba a san su ba a cikin attaura da linjila amma labarin su sananne ne a cikin kasashen larabawa dan ambaton su ya zo a cikin waƙoƙin larabawa to amma bayanin tauhidin da suke da aka kira su ya zuwa a gare shi wannan bai zo ba sai a cikin alkur'ani ba a ji kissar su ba da yanda aka halakar da su illa a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mun aiko da mun aiko ya zuwa ga adawa adawa wato mutane ne waɗanda suka yi zamani bayan an halakar da mutanen annabi nuhu saboda haka suna daga cikin zurriyar annabi nuhu malaman tarihi har sun bayyana cewa tsakaninsu da annabi nuhu karni hudu ne wato a tsara guda hudu ne annabi nuhu zai zamanto tattaba kunnansu kenan wannan bayani ne na tarihi wanda yake ba ma gaskatawa ba ma karyatawa alkur'ani bai damu da wannan ba domin ba shine ibra ba alqur'ani akwai kissa amma ba akwai kissa tarihi amma ba littafin tarihi bane littafin shari'a ne saboda haka sai dai ya raba gardama akan abubuwan da masu tarihi suke faɗa amma shi ba littafi ne na tarihi ba duk da yake akwai tarihi a cikinsa to Allah ya ce akwai wannan kabila ta adu Allah ya kira su adanil ula wa annahu ahlaka adanil ula shine ya halaka adawa na farko kuma ya kira su ad iram alam tara alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ad iram dhati al-imad wanda ake dangantawa ya zuwa ga Irom sunan garinsu kenan kuma Allah ya bayyana garinsu su a inda yake a cewa al-ahqaf ne id anzara wa dhkur akha ad id anzara qaumahu bil ahqaf ka ambaci ka tuna da dan uwan mutanen adu shine annabi hud yayin da ya gargadi mutanansa da suke al-ahqaf al jam'u hiqq shine wato wato rairayi yayin da yake tudu da kwari kaga kamar dutse ne na rairayi sannan kaga yayi kwari kuma abinda ake cewa da turanci sand dunes waɗannan a eh, wanda take gani a cikin sahara irin wato tili na rairayi yayi tudu da kwari to wannan wato sifa ne na garuruwan da adu suke wanda a sahara ce tsakanin kasar tsakanin Oman wadda take daula ce yanzu da Hadramaut a cikin Yaman wanda a nan wajen suka yi zamani da nassin alkur'ani domin al ɗin din shine nan wajen saboda haka Yaman da wuri yanzu da ake da wani juzi'i na Saudiya da wani juzi'i na kasar Oman shine inda mutanen Adawa suke wanda yanzu ake ce ma Rubu'ul Khali ar-rubu'ul khali din nan a cikin sahara saudiya wuri ne wanda yake babu mutum babu mahluki ba mai iya rayuwa a wajen ba mai rayuwa a wajen sahara ce wadda take babu kowa babu wanda yake rayuwa a ciki in banda yanzu waɗansu wurare na fetur da aka samu ake haƙa fetur a wajen to su su'ad sun yi zamani a nan wajen Allah ya aiko musu ɗan uwansu hudu sunansa kenan annabi hud an ce su larabawa ne larabawa waɗanda suke na asalin larabawa ba waɗanda suka zamanto an larabtar da su ba domin ƙuraishu su larabci suka ɗauka daga mutanen ƙahatan daga cikin malaman tarihi sun ce daga cikin zuriyar annabi hud aka samu ƙabilun larabawa da su ƙahatan da mudar to annabi hudu shine annabin da Allah ya aiko ya zuwa gare su Allah ya sifanta shi da cewa ahahum ɗan uwansu ma'ana ɗan uwansu a nasaba wannan shine sunar Allah game da annabawa yana aiko annabi daga cikin daga cikin kabilar mutanen ba bako ba balantana su ce wannan wani abu ne wanda ya shafi ka kai da mutanenka mu ba akan wannan muke ba ba za su kafa hujja da abin da suka sami iyayensu suna yi a kai ba da kan cewa wannan shi gege ne a zai zamanto daga cikin daga cikin tsatsan mutanen daga cikin ma manya-manyan gidajen mutanen mutanen kabilar yake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga cikin daga cikin daga cikin babban gida na gidan Quraishu yake babu wani daga cikin Quraishu face yana da kabilar dangantaka tsakaninsa da manzon Allah sallallahu wa alaihi to haka nan annabawa suke kamar yadda Hirakul ya ambata ma Abu Sufyan yake cewa haka annabawa ake aiko su ana aiko su a cikin wato kabila gida wanda yake babba madaukaki daga cikin gidajen kabilunsu to Allah ya sifanta annabi hudu da cewa ahahum aha adin dan uwan mutanen ad ma'ana dan uwansu a cikin nasaba ba dan uwansu a cikin addini ba saboda haka yan gari daya ta wannan uslubin za a kira su yan uwan juna kaga dai su kafirai ne amma Allah ya danganta musu ukuwa saboda ba ukuwa ce ta imani ba ukuwa ce ta nasaba yan uwantaka ta nasaba a bisa waki ba za ka iya canzawa ba ba za ka iya canzawa kan cewar tunda yan kabila ɗaya ne idan haka yan uwan juna ne tunda asalin su ɗaya ne to ta wannan idan ka yi itlaqin yan uwantaka ga wanda kuke ɗan kabila ɗaya ko ɗan gari ɗaya ko da akwai bambancin addini wannan babu laifi amma yan uwantaka ta hakika ita ce yan uwantakar da aka asasata ta akan imani yan uwantakar da aka asasa ta akan imani Allah ta'ala yace qala ya qaumi yace ma mutanansa nan ba a ce faƙala ya ƙaumi ba kamar yadda aka faɗa a cikin mutanen annabi nuhu saboda a cikin mutanen annabi nuhu fa'idar a sanar da kan cewar annabawa al'adarsu daga zara an aiko su da saƙo to sai su zabura wajen isar da saƙon to wannan fa'idar an same ta a kisar annabi nuhu ba sai an sake maimaita ta ba domin kowace kisa tana zuwa da nata darasin da kuma usulubin yadda Allah maɗaukakin sarki yake isar da wannan kisa ga mutane saboda haka ba sai an maimaita wannan ba sai Allah ta'ala kawai ya ba da labarin yaya ya fara da'awarsa da'awarsa shine ya zuwa ga tauhidi yace ya ku mutane na wannan kamar yadda ya gabata mun ce a cikin wannan akwai mulatafa akwai tausasawa yayin da annabi zai danga zai kira mutanen nan da kyakkyawan sunansu da kira wanda zai nuna wato tausayinsa da kulawarsu da kulawarsa da sha'aninsu yace ya ku mutane na ya danganta su ya zuwa ga kansa cewa shi ma ɗaya ne daga cikinsu shi ma mai ƙaunar alhairi ne gare su wanda yake wannan kamar yadda muka ambata fa'ida ce da dukkan mai wa'azi mai kira ya zuwa ga Allah mai yin nasiha ga mutane sawa'un malami ko ba malami ba ya ɗauki hanyoyi na yadda zai isa ya zuwa ga zuciyar wanda yake kira ya zuwa gare shi isa wanda yake za ta sanya shi ya karɓi kiransa isa wadda za ta sanya shi ya karkata kunnansa ya kasa kunnansa ya ji abin da yake faɗa kada ya yi masa magana wadda za ta tunzura shi ta harzuka shi ta sanya shi ya tashi akan zai yi wato mu'araba zai yi fito na fito da shi to wannan mun koye shi a cikin wannan uslubi na annabawa da suke cewa ya qaumi yace ubudullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghairi ghairuhu ba ku da wani abun bautawa da gaskiya in ba shi ba wannan shine kiran dukkan annabawa da shi suka fara kira shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al anbiya'u ikhwatun li'allat yan wato yan uwa a annabawa yan uwa ne uban su ɗaya uwa kowa da tasa yan uwa ne wanda suke uba ɗaya uwa kowa da tasa shine allat wato waɗanda suke sun haɗa uba amma uwa kowa tasa daban ma'ana kiransu guda ɗaya ne shine tauhidi amma kowa da tasa shari'ar a wata shari'ar an bayyana hukuncin da baya cikin wata shari'ar to kowane annabi ta su shari'a da ta dace da zamaninsa ta dace da mutanensa ta dace da al'adunsu amma wajen tauhidi wannan dukkan annabawa abin da suka kira ya zuwa gare shi kenan domin tauhidi ya dace da ya dace da kowa ko mecece kabilarka ko me kowane zamani kake kowane irin kala kake da ita ko kai mutum ne ko kai aljanni tauhidi ya dace da kai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane da aljanu ba sai dan su bauta mu shi yasa kiran annabawa ga baki daya shine tauhidi ku bauta ma Allah ba ku da wani abun bauta da gaskiya sai shi kuma kamar yadda muka sani ma'anar bauta koyaushe muna ambatawa shine kaskanci shine bin Allah a cikin abin da ya umarce ka da shi da kuma nisantar abin da ya hane ka da shi shine ka bau wato ka wato gayar kaskantar da kai da gayar soyayya ga wanda kake bauta ma da gayar biyayya ga wanda kake bautawa shine ma'anar shine ma'anar bauta to wanda za ku yi ma wannan shine Allah sawa'un waɗanda suke bautan nan suna bautar wani gunkin ba Allah ba kamar yadda ya tabbata a kisar annabi wato mutanen Ad kan cewa su ma gumaka suke bauta ma kamar mutanen annabi nuhu su ma suna da gumaka da suke bauta musu an kira an ambaci sunayensu a cikin littafan tarihi kamar da aka rawaito daga kissar ibnu abbas cewa suna akwai suna bauta ma samud suna bauta ma a loha suna bauta ma suda waɗannan su ne sunayen gumakan da suke bauta ma a wannan ambatansu bai zo a cikin hadisi ba bai zo kuma a cikin alkur'ani ba saboda haka yana daga cikin riwayoyin tarihi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini a yi riwaya a kansu amma ba a gaskatawa ba a karyatawa to sawa'un adawa Allah kaɗai wato suna bauta ma Allah tare da gumaka ko kuma ba sa bauta ma Allah itlaƙan kawai gumakan suke bauta ma kamar irin kamar mutanen greek kaga mutanen greek ba su da Allah a cikin sha'aninsu kowane gunki kowane aiki da ake dangantawa na sifar Allah kamar alal misali shayar da ruwa kamar sanya soyayya a cikin zukata duk wannan akwai gunki da suka sanya masa shine yake yin wannan to waɗansu kuma daga cikin mushrikai suna da gumaka kuma suna da bautar Allah amma sai su ce ba za su iya zuwa ga Allah gaba gadi ba dole sai an musu sharan fage sai sun yi kamun kafa ina wane kai wane zuwa ga Allah ai sai ka kama kafa da wani to waɗannan gumakan su ne suke kama kafa da su ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu sai dan su kusantar da mu da kusanci ya zuwa ga Allah to sawa'un nau'in shirkar shirka ce kinnu ko shirka ce wadda aka gwama aka wato a cakuɗa ta da bautar Allah saƙon annabawa shine dai saƙon wannan guda ɗaya ku bauta ma Allah ba ku da wanda ya cancanta ku bauta masa in ba shi ba afala tattaqun wannan wa'azi ne dan me ba kwa yin taqwa at-taqwa shine tsoron abinda wato tsoron azabar Allah ma'ana annabi hudu yayi musu gargadi da azabar Allah kaga shi yasa nan aka shi yasa ya ce musu don me ba za ku ji tsoron Allah ba wato ba za ku ji tsoron wannan azaba ta same ku ba to da ya musu wannan wa'azi ya kira sannan ya musu wa'azi a cikin wannan akwai nuna cewa ɗaya daga cikin abin da yake sanya ka karɓi gaskiya shine tsoratarwa tsoron Allah wa'azi akwai wanda yake gaskiya wato tunani na hankali shi zai sanya shi ya karɓi gaskiya wanda alkur'ani ya yi amfani da wannan usulobin a ce in ka tambaye su waye ya halicci sama da kasa za su ce Allah to dan me za ku bauta ma wani ba Allah ba ba wanda ya wannan ba wato ka kafa hujja da tauhidin rububiyya akan tauhidin uluhiyya wannan dalili ne na hankali to akwai dalili kuma wanda zai sa mutane su karba dalilin wa'azi shine tsoratarwa domin shi mutum yana a bisa ɗabi'arsa yana gudun sharri ya same shi yana jin tsoron sharri ya same shi a cikin ɗabi'arsa haka yake kuma ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan uslubin yayi amfani yayi amfani da wannan uslubin wajen kira ga quraish ya zo ya tsaya akan dutsen safa ya kira su fa amma wa hassa ya game ya keɓance ya kira duk sai da suka zo ga baki ɗaya ya ce ina kan tsaye akan wannan dutsen na safa idan nace muku a bayana akwai rundunar mayaka akan dawaki sun zo suna neman su kawo hari gare ku domin su kwashe dukiyoyinku su kashe mayakanku su ribace matanku da 'ya'yanku su mayar da su bayi za ku gaskata ni ko ba za ku gaskata ni ba suka ce me zai sa ba za mu gaskata ka ba ba mu taɓa jaraba karya tare da kai ba ba mu taɓa sanin ka kayi karya ba ta ce to ni mai gargadi ne gare ku cewa gaba gare ku akwai azaba mai tsanani ba za ku tsira ba sai kun ce la ilaha illallah to kaga sai yayi amfani da wa'azi wa'azi wanda yake zai tsoratar da mutum to wanda ya nuna kan cewar shi tsoratarwa shi wa'azi yana daga cikin abin da yake bude zuciya ya zuwa ga karban gaskiya shi yasa ake son jin wa'azi shi yasa yayin da mutane suka zamanto babu su babu wa'azi sun shiga cikin halaka sun shiga cikin halaka alkhairin da muka samu kenan a cikin mu cewa ana yawan yin wa'azi musamman a cikin wannan wata na Ramadan a majalisai na ilimi da kuma wajen karatuttuka to kaga ne wannan annabi Hudu ya ce ma mutanansa afala tattaqun to da yayin da gaya musu wannan sai Allah ya ba mu labarin ga jawabin da mutanensa suka ce masa qala alladhina qala almala'u alladhina min qaumihi sai mutane manya waɗanda suka kafirta nan Allah ya jumlace kafircin nasu amma a cikin suratul mu'minun ya bayyana kafircin nasu qala al mala'u kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayati dunya Allah yace al mala'u manya manya waɗanda suka suka kafirce suka ƙaryata da ayoyinmu da kuma saduwar ranar lahira ko muka jiyar da su daɗi domin jiyar da in aka jiyar da mutum daɗi yana mantar da shi tsoron azaba saɓanin talauci talauci yana sa zuciya ce kusan karɓan gaskiya shi kwa jin daɗi da ni'ima wanda aka ni'imta shi a wannan rayuwa ta duniya to sau da yawa zai rinka ganin ai idan ma lahirar ce ta zo ita ma haka za mu samu saboda haka sai ka ga wannan ta sanya shi ya yi girman kai gabarin barin karɓan gaskiya to Allah ya bayyana kafircinsu da wannan kafircin sun karyata ayoyin Allah sun kuma karyata saduwa da Allah ranar lahira sai suka ce inna lanaraka fi safaha muna ganin ka a cikin wauta wannan wato wata wauta ai mai ban mamaki bayanin wautar bata zo ba anan amma a cikin waɗansu ayoyi na alkur'ani Allah madaukakin sarki ya bayyana abin da suke nufi da wannan wautar wannan wautar shine suka ce Allah maɗaukakin sarki ba mu labari a cikin surar da aka ambata da sunan wannan annabi suratu hud in na illa a tara ka ba ali hatina bisu mu dai gani muke yi waɗansu daga cikin iyayen gijinmu ne suka yi fushi da kai saboda kana ɓacanci a gare su suka same ka da hauka ta haukace saboda wa yake taɓa gunki wa yake taɓa gunki sai yace ce inni ushidullaha washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunbirun yace to na ina shaidar ina shaidar da Allah kuma ku yi shaida ku kanku cewa ni na barranta daga abin da kuke shirka da su in ba Allah ba na barranta da dukkan abin da kuke bauta ma in ba Allah ba fakiduni jami'an ku taru ku yi min kaidi ga baki daya da ku da iyayen gijin naku to wannan ita ce wautar wai suke ganin suke yana wauta waye zai ce ya fito yana cewa wai gunki ya masa kaidi in ba wawa ba wannan ita ce wautar da suke faɗa suka ce wato suna muna ganin kai kana cikin wauta wa inna <clears throat> lanaraka min al wa inna lanadhunnuka min al kadimin kuma muna zato kana cikin makaryata ma'ana ta yaya za a yi ka zo da abin da yake iyayenmu ba su zo da shi ba tabbas idan har ka zo da abu sabo wanda iyayenmu ba su zo da shi ba to hakika wannan zai zama to ƙarya kai kenan saboda ta ya za a yi to gaskiya kake iyayenmu ba su gane ba wannan shine mushkilan masu bin al'ada suna ganin in abu daidai ne ta yaya za a ce sai kai ne kaɗai za ka gane ban san ku shi wahayi Allah yana zaɓan wanda ya so ya fifita shi da wannan sani ba koyaushe waɗanda suke wato riko da gargajiya wannan ita ce babbar illarsu musamman idan ɓata ya bayyana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun ko la ya'qiluna shay'an wala yahtadun ko da iyayensu ba su san komai ba kuma ba su shirya ba ko da iyayensu ba su da hankalin komai kuma ba su shirya ba gargajiya idan ta bayyana kan cewa ba a gina ta a bisa ilimi ba ba a gina ta a bisa shirya ba watsi ake da ita to idan ka ce za ka yi riko da ita in ka ce za ka yi riko da ita to wannan rukon ba zai kai ka ko'ina ba ko amalu ahalil madina aikin da mutanen madina suke a kai idan ya tabbata cewa abin da ya samu tushe ne daga wahayi shine ake bin sa amma in ya tabbata kan cewa ya ci karo da abin da yake wahayi asahi a cikin maganar malamai ba aiki da ah, aikin ahalul madina to madina ma kenan wadda take ta tsarkaka ballantana wani gari wanda yake asalin baka san ma me asalin ba ilimi ne ko kuwa jahiliya ne annabi nu kala ya kauni sai annabi ya ce ya ku mutane na laysa bi safahatun babu wauta a gare ni bai yi raddi gare su kamar yadda suka yi raddi gare shi ba yadda su a cikin maganar su babu mulatafa kawai suka ce inna naraka fi safahati mu muna ganin kai wauta ne wauta na tare da kai da ya tashi musu bayani sai da sake karrara ya kaumi ce ya ku mutane na domin ya sake mulatafa da su duk da sun gaya masa abin da zai harzuka shi wanda abin da ake so daga mai wa'azi kenan yayin da wanda kake kira ya harzuka ka ya gaya maka bakar magana ya zage ka kamar wannan ai zagi ne mutumin da yake Allah ya bashi hankali mai rinjaye kamar annabi Hud domin annabawa a cikin mutanensu su suka fi rinjayen hankali su suka fi rinjayen ilimi su suka fi rinjayen haƙuri su suka fi rinjayen kyakkyawar ɗabi'a kuma mutanen sun yi shaida da su a haka to amma suka ce masa shi yana cikin wauta suka danganta shi zuwa ga wauta wannan bai harzuka shi ba sai ya ce laisa bi safaha babu wauta tare da ni a cikin wannan akwai ya yi na fahim wannan domin mai tunani ya tsaya ya duba ya gani shin maganarsa ta yi kamar maganar wawaye an san maganar wawan sarki yanda yake za a ce mutum kamar wannan a ce shi wawan sarki ne don haka ya janyo hankalin masu tunani su auna su gani akwai wauta tare da ni ko babu sai ce laisa bi safaha babu wauta tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo ne daga ubangijin talikai don haka ni shiryayye ne ba zai yiwu manzo ya zama mai wauta ba don haka ni shiryayye ne akan shirya nake kuma shiryan nan saboda ni manzo ne daga ubangijin talikai ba manzo wanda ya zo daga wajen gunki ba daga ubangijin talikai wanda yake mai ya zo da rahama kenan tunda tunda aka ce ubangijin talikai ya nuna wato mai jin kan talikai kenan saboda haka ya zuwansa da matsayinsa ya kunci rahama domin annabci rahama ce daga Allah na'am على ربي وعلى لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح من بعد قوم نوح وزادهم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أبلغكم رسالات ربي النبي هود يتشغب دا cewa yace ina isar muku da ubangiji na. wa ana lakum nasihun amin kuma ni mai nasiha ne a gare ku mai amintacce ni mai nasiha ne a gare ku aminun amintacce awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum shin ko kuna mamaki ne cewa wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku ala rajulin minkum a hannun wani mutum wanda yake daga cikinku liyunzirakum domin ya gargade ku wazkuru idja'alakum ja'alakum khulafa ku tuna yayin da Allah ya sanya ku shugabanni masu mayewa a bayan ƙasa min ba'di qaumi nuhin bayan mutanen annabi nuhu wa zadakum fil khalqi basta ya ƙara muku ƙarin ƙira a cikin halitta fadhkuru ala Allah dan haka ku tuna da ni'imomin Allah la'allakum tuflihun domin ku samu rabauta annabi hudu ya ci gaba da yi ma mutanensa wa'azi da cewa yana isar musu da sakonnin ubangijinsa a cikin wannan akwai cewar shi dan aike ne ba kirkirar sakon yayi ba wanda yake haka annabawa dukkaninsu suke masu bin abin da aka yi wahayi ya zuwa gare su ne ba sa ƙarin kwabo ba sa rage sisi abin da aka saukar musu shi suke isarwa kamar yadda aka sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafan mutanen farko abin da ya ji shi yake faɗa ma'ana abin da wahayi aka gaya masa a wahayi to haka annabi hudu nan ya ce ma mutanensa ina isar muku da saƙonnin na. wannan sifa ce kuma daga cikin sifofin annabawa kamar yadda ya gabata a karatunmu na jiya wajen sakon wajen kisar annabi nuhu cewa dukkan annabi daga cikin sifa wadda take wajiba lazima mai lizimtarsa isar da sako ba zai yi annabi ya ɓoye wani abu ba isar da sako wajibi ne a kansa kuma dukkan annabi ya sifantu da wannan ya isar farkon rigimar dukkan rigimar annabawa da mutanensu ranar alkiyama shine su yi musun cewa annabi bai isar musu ba don sun san ba su da wani uzuri sai ce a'a mu bai gaya mana ba bai isar mana da sako ba sai annabawa sai Allah ya ce ma annabi waye zai maka shaida kamar yadda ya zo a kisar annabi Nuhu a cikin sahihul Bukhari cewa ranar alkiyama annabi Nuhu zai zo da za su zo shi da mutanensa suna rigima yana cewa na isar muku da sako suna cewa baka isar mana ba sai Allah ya ce ma annabi Nuhu to zai maka shaida sai annabi nuhu ya ce muhammadun wa ummatuhu sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa sai a tambayi al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa shin nuhu ya isar da sako ga mutanensa sai ce ya sai ce ya Allah ya isar da sako domin annabinka ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine fadin Allah ta'ala li takunu shuhada ala nas domin ku zamanto shaidu akan mutane shaidu ga annabawa akan mutanensu to kaga wannan shine abin da muke karantawa Allah yake gaya mana Allah ya sa ranar alkiyama mi ma hudu da sauran annabawa shaida tun daga shi ya ce uballighukum risalati rabbi mun karanta. Allah ne ya faɗa mun shaida Allah ya ce annabu hudu ya ce ma mutanensa na isar muku da sakonnin ubangiji na kuma kaga da ya ce uballighukum ina isar muku yanzu kuma zan ci gaba da isarwa domin ma'anar fi'ilul mudari kenan ai wato ba zan daina wa'azi ba don rigimar wato rigimar wa rigimar masu yaƙi da gaskiya kenan su wa'azin ne ba sa so ai bayanin ne ba sa so ai na addini shi yasa kullun suke kawo rikici da su in zagi bai yi ba to sai a kawo abin da zai tayar da hankalin jama'a ya zama to kowa hankalinsa ya fita daga jikinsa ba shi da lokaci da zai saurari wa'azin shi yasa Allah ta'ala ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna to a lokacin nan in kuka sami iko musulmi sai ku yaki kar dan ya zama to babu fitina fitina abin da zai hana mutane su zauna su saura ai ta yaki ai ta rigima dan kada a zauna a ji wa'azi to shi yasa annabawa haka suke cewa muna isar muku kuma za mu ci gaba da isar muku da sako ba za mu daina wa'azi ba sannan sifa ta biyu bayan wato tabligh shine an-nasiha nasiha nufin alkhairi kuma ni mai kuma wa ana lakum nasihun kuma ni mai nasiha ne ya ambace shi da sifar fi'ilul mudari mai nuni akan lizimta ai na, na tabbata mai nufin alkhairi a gare ku aminun amintacce to kaga wannan a cikin wannan ya isa ne ya ce musu ni ba makaryaci bane tunda sun ce wa inna la wa inna la min al-kadhibin domin wanda yake amintacce ya kunshi gaskiya da ziyada domin gaskiya tana daga cikin sifar amana saboda ƙarya tana daga cikin sifar khiyana domin wanda ka gaya ma ƙarya ka ha'ince shi ka ha'ince shi abinda akan abinda ma bai mallaka ba ballantana kuma akan abinda ya mallaka tabbas zaka ha'ince shi shi yasa in da yace aminun ni amintacce ne ma'ana ba zan yi karya ba ko ba ha'ince ku ba akan abin da yake naku abin da yake ma ba naku ba wanda Allah ya bani yace in isar muku ba zan ha'ince ku ba zan gaya muku shi kamar yadda Allah ya faɗa wannan sifa ce ta dukkan annabi dukkan annabi amini ne amintacce ne ba zai yi wuye ha'inci ba wataran wani daga cikin sahabbai yayi alkawari yayi bakance cewa idan wani idan ya ga wani ko ina yake sai ya kashe shi yayi bakance da Allah saboda kiyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wannan kafirin ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin dan aike zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen Quraysh sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya rike shi yana sauraro wannan sahabi yana nan yana sauraro ya yayi ya cika bakancansa da yayi shi kuma yana jira ya ga ishara daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya bayan ya tafi sai ya ce me yasa baka cika alƙawarin ka ba bakancen ka da kai ya ce ya rasulullah ina jira kai min ishara ne ya ce ina ai baya yiwuwa ga annabi an ta kuna lahu kha'inatul a'yun annabi ba zai ha'inci ba wai yana jira ne da annabi ya masa sigina da ido to gashi nan fa Ya ce annabi ba zai ha'inci ba hatta ga kafiri baya yiwuwa ga annabi ya zamanto yana da ha'inatul a'yun wato ha'incin ido shine sigina wanda zaka wanda bai sani ba wanda ya sani ya dauki wato ya dauki hannu wanda bai sani ba kuma shikenan a gama da shi annabi ba zai yuye haka ba kaga akwai maslaha a cikin kashe shi maslaha ta cewa a taimaka ma musulmi ya cika bakancin da ya tsakaninsa da Allah ya samu lada ai maganin kafircin kafiri amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taimaka akan saban Allah ba tunda wannan eh, eh, ba zai ta wato ba zai yi abin da yake saban Allah ba ko da abin zai kai ya zuwa ga abin da yake kyakkyawa in dai hanyar za ta zamanto wato ba kyakkyawa ba ce saboda haka ba mu da ka'idar the end justifies the mean wato idan hanyar za ta kai ya zuwa ga cimma abin da ake nufi to shikenan hanyar ma ta yadda hanyar ma dole ta zamanto ta gaskiya idan ƙarya idan wato maslaha ba za a same ta ba sai ta hanyar barna to ba za a yi wannan barna ba domin a samu maslaha sai dai ana aunawa idan ya zamanto kan cewa masla idan ya zamanto kan cewa barnar wulakantatta ce ba ta kai barnar rashin samun wannan maslahar ba to sai a yi ta min babu irtikabu a khafsud dararain ai amfa a yadda da karamar barna don a kawar da babbar barna amma ba a yin wannan ka'ida ce da take nuna ba mu da wannan wato uslubin cewa wato idan dai a manufar za ta tabbata to ko ta yaya sai abu wannan manufar wato sai abu hanyar cimma wannan manufar a shahid anan annabawa sun sifantu da sifar amana ba sa ha'inci komai kankantar ha'inci game da magani a wannan kisa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin faɗin annabi shu'aib ya ce kuna mamakin cewa wa'azi ya zo muku a hannun mutum daga gare ku shi ma kamar yadda annabi nuhu ya ce ma mutanensa ne kuma kamar yadda muka ambata cewa wannan shine rigimar annabawa rigimar mutanen annabawa da annabawa suna ganin dan me gaskiya za ta zo musu a hannun mutum dan uwansu me yasa kuma ba sa yasa suke inkarin wannan na farko kamar yadda muka faɗa suna cewa dan me za a ce shi ne kaɗai Allah ya zaɓa dan me ba mu ba dan me ba wanda muke gani shi ya cancanta ba abu na biyu kuma shi ne suna cewa ai ƙarshen al'amarin ba wani abu ne shugabanci yake so ya akan ku kamar yadda mutanen annabi nuhu suka ce yuridu an yatafaddala alaikum so yake ya samu falala wato da rinjaye da shugabanci akan ku ka san mushkilar ɗan siyasa kenan ko yaya ka zo da wa'azi da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani da sunna shi tunani yake yi so kake hana shi kujerar kai ne kake so ka ɗauke kujerar sai ga wani lokaci ko malami ne ma in yana wa'azi ta ce a ai mun gane Aishin fuda yake yi so yake fito takara to wannan yana daga cikin uslubin wato waɗanda suke wanda suke musu da annabawa wanda yake kiran saƙon Allah karɓi saƙon Allahnsa kada ka ce dan me yake a haka dan me yake a haka ka duba gaskiyar shi yasa wannan yana daga cikin musun da wato duk abin da zai tsaya tsakaninka da karɓan gaskiya to ka sani daga shaidan ne kuma ɗaya daga cikin hanyoyin shine wannan shi yasa Allah yake gaya mana ga abin da mutanen annabawa suka gaya musu sannan annabi hudu ya ɗauki wani uslubi na janyo hankalin mutanensa domin su yi imani shine tunatar da su ni'imar Allah dan tana ɗaya daga cikin hanyoyin da yake sanya mutane su yadda da Allah idan ka tuna abin da Allah ya maka na alkhairi yana daga cikin abin da zai sa mutum ya bi Allah sawa'un al'umma a matsayin mutane a na al'umma ko na ɗaiɗaiku shi yasa Allah ta'ala ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ka zanta da ni'imar ubangijinka ka ce Allah ya yi mun kaza Allah ya yi mun kaza Allah ya yi mun kaza to wannan sai ya sa kai aminci da Allah kasancewa Allah rahimu ne gare ka mai jin kai ne a gare ka don haka Allah ba zai tabar da kai ba wannan sai sa ka ci gaba da bin Allah to sai ya ce wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qaumin nuh ku tuna fa Allah ya sanya ku kune shugabanni bayan mutanen annabi nuhu don bayan mutanen annabi nuhu wannan ya nuna cewa su ne karni na farko da suka zo mutanen hudu mutanen annabi hudu su ne karni na farko da suka zo suka maye musu domin alkhulafa su ne waɗanda suke zuwa su zamanto sun maye gurbin waɗanda suka wuce waja'alnakum fil waja'alnakum khala'if muka sanya ku masu mare gurbin waɗanda suka riga suka wuce bayan Allah ya halakar da mutanen annabi nuhu to waɗanda suka yi saura su ne annabi nuhu da zurriyarsa don haka ake ce ma annabi nuhu shine abul bashar thani uban mutane na biyu domin duk wanda suka zo bayan annabi nuhu zurriyarsa ne to mutane waɗanda suka zamanto ƙabila guda su ne mutanen ad to su ne suka zamanto halifofi to a cikin wannan akwai ni'ima cewa Allah ya halakar da sauran mutane su Allah ya sanya su suka zamanto ya danga ƙasa a hannunsu sannan ya ƙara tana su tatar da su wata ni'imar waza da kun fil halƙi basta ya ƙare ku da ƙari a cikin halitta malaman tafsiri suna da tafsiri biyu a nan wajen na farko suka ce Allah ya ba su ƙari a cikin halittarsu ƙari na hankali da ƙari na ƙarfin jiki ƙari na hankali shine ma ya sa hatta larabawa suke kirari da wato kaifin hankali irin na adawa suke cewa ahlamu adin wa ajisadun wa ajsadun mutahharatun kamar inda nabiga yake faɗa ahlamu adin wa ajsamun mutahharatun wato hankali irin na adu da jiki wanda yake mai tsarki yana sifanta mutane da yake musu kirari ya kamanta su da hankalin wato adawa duk abin da za a ga an yi kamanceceniya da shi ya nuna wannan abin abu ne wanda yake mai rinjaye wato hankalinsu yana da kaifi kamar hankalin adawa to wani ya daga cikin ƙarin da Allah ya basu a cikin halitta kuma wannan Allah ya yi ishara a cikin suratu shu'ara da cewa madda ladhi amaddakum bima alamu. ku ji tsoron Allah wanda ya karfafa ku da abinda kuka samu na sani da abinda kuke da abinda kuke sanin sa kaga kenan Allah ya karfafa su da me da ni'imar sani ni'imar sani ba ta yiwuwa sai da hankali ko ba haka ba sai mai kwakwalwa shine zai samu sani amma wanda yake Allah ya jarabce shi da dakikanci duk bayanin da zaka yi ba zai fahimta ba saboda haka ba zai sami ilimi ba saboda haka da Allah ya ba su ilimi Allah ya karfafa su da ilimi ya nuna kan cewa kenan suna da hankali Allah ya ba su kari a cikin a cikin hankalinsu to fuska eh, eh, ta farko kenan ta biyu kuma ƙarfin jiki to a ƙarfin jiki shine ake cewar Allah ya ba su wato karfin jiki suna da tsawo fiye da sauran mutane wanda waɗannan babu nassi na alkur'ani ko hadisi da ya nuni akan haka kan cewa suna da tsawo fiye da sauran mutane duk da yake hadisi ya nuna cewar annabi adam yana da tsawo tuluhu situna zira'an tsawon tsawon annabi adam zira'i sittin ne zira'i sittin wato kaga kamar mita talatin kenan kamar mita talatin kenan kaga gida mai wajen hawa nawa kenan wajen hawa wajen hawa biyar wajen hawa ko ma sama da haka Sama da haka ina masu architecture su za su gaya mana wannan to haka tsawon annabi adam yake kuma a da wannan tsawon mutane za su shiga aljanna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma adawa ba abin da ya nuna kan cewa ga tsawon ga tsawon su illa aya alqur'ani da take nuna kan cewa ka annahum ajazu nakhlin munqa'ir ka annahum ajazu nakhlin khawiya kamar wato tukututturan dabino ne wanda aka fafe cikinsa yanda aka jefar da su bayan halakarsu to an kamanta sai wannan ya nuna kan cewa kamar suna da tsawon dabino don haka aka ruwaito daga malaman tabi'ai kamar irin su wahab ibn munabbai suna cewa tsawon su zira'i sha biyu waɗansu ce tsawon su zira'i talatin kan cewa suna da tsawo to wannan an fassara wannan an fassara wannan ayar da cewa wani ya daga cikin ƙari a cikin halitta da Allah ya basu waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi da ƙari a cikin halitta wato ƙarin halitta a cikin halittu cewa sun fi sauran halittu wajen ƙarfi tunda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana ƙarfinsu da kan cewar ba a samu wata al'umma da take da ƙarfinsu ba allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wadda ba a halicci ba a halicci kamar su ba a cikin garuruwa kuma suna cewa man ashaddu minna quwwa waye fi mu tsananin ƙarfi saboda haka suna da ƙarfi babba ƙarfi sosai wanda har ya zanya suka zamanto jabbirawa a bayan kasa, wa idza batashtum batashtum jabbarin idan kuka yaƙi kuka karya al'umma sai ku karya ta irin karyawar jabbirawa haka zai kasance suna yi duk wannan ishara ne ga ƙarfi to ƙarfi kuma mun san ilimi yana daga cikin nau'in ƙarfi to amma banda ƙarfi na ilimi suna da kuma ƙarfi na jiki wannan shine zahirin alqur'ani suna da ƙarfi na jiki to shi ma annabi hudu ya tunatar da mutanen adawa da wannan ni'ima domin su san cewar wannan karfin ba su suka bama kansu ba shi yasa Allah ta'ala a cikin suratu a cikin suratu fussilat yace awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin ba su duba ba su gani cewa Allah da ya halicce su shine fi su tsananin karfi to su tunani kan cewa wannan wato kyauta ce daga Allah domin Allah shi ya halicce su ya ba su wannan karfin sannan sai yace fadhkuru ala Allah ku tuna da ni'imomin Allah al'ala jam'u ila kamar yadda Allah ta'ala yake cewa naziri na inahu lokacinsa ake yin jam'inta da ana'ul laili wa ana'un ana'an laili wa ana'an nahar to haka ma nan wajen ila da ala ila wato ni'ima ce wato ku ni'imomin Allah domin nau'i ne daban-daban la'allakum tuflihun dan ku samu rabauta wannan wa'azi ne shi ma annabi nuhu hudu ya musu kamar yadda muka ambata wato annabawa suna amfani da uslubi daban-daban na yadda za su yi tasiri a cikin zukatan mutane kuma haka ake son mai wa'azi ya kasance ya duba hanyoyi da uslubi daban-daban kaga nan bayan yayi gargadi yayi wa'azi ya kuma faɗi gaskiya yayi bayani na hankali ya kuma bayyana matsayinsa wanda zai sanya su shi ma su yi tunani su yadda da shi sai kuma ya bi uslubi na tunatar da su ni'imar Allah domin ya sanya su su karkata ya zuwa ga ganin soyayyar Allah wannan ta sanya su su rabauta kuma ya ce musu tunawa da ni'imomin Allah shine mabudin rabauta domin shine mabudin wato shukura ga Allah duk wanda yake godiya ga Allah shine wanda yake zai samu alfala na'am qalu ajitana li na'budu qalu aji'tana sai suka ce shin ka zo mana ne li wahdahu domin mu bauta ma Allah shi shi kadansa wa ma ka wa nadhara ma kana aba'una kuma mu bar abinda iyayenmu da kakanninmu suke bauta ma fa'atina bima ta'iduna to ka zo mana da abin da kake alkawarta mana da shi na azaba in kunta mina sadiqin in kai dai kana daga cikin masu gaskiya wato sai suka ce bayan wannan bayanin sai suka ce wato kana nema wato kana cewa mu bar bautar abinda muke bauta mu zo mu bauta ma Allah shi kadai mu kyale iyayen gida iyayen gijinmu kamar dai yanda Allah ta'ala yake cewa a a a wan talaqal mala'u minhum an wasbiru ala alihatikum sai wato manya-manya daga cikin ƙurayshawa suka tafi suna cewa ku tafi ku yi haƙuri ku dage akan bautar iyayen gidanku aja'al al-alihata ilahan wahida ya sanya duk gumaka ya zamanto abin bauta guda daya wannan shine rigiman mushrikai saboda suna ganin wato akwai wanda yake akwai ubangiji da yake kula da kaza da wanda yake kula da kaza dan haka ba zai yiwu a ce gabaki daya a ce ubangiji ɗaya ne a ake bauta ma ba kuma ba zai yiwu ba a ce iyayensu duk ba su gano wannan ba sai wani shine lokaci ɗaya zai zo ya ce ya gano wannan to wannan shine koyaushe rigimar mutane suna ganin abin da aka saba iyaye da kakanni ake akai ake yi yau da kullum to wannan abin ba yadda za a iya zamanto kuskure alhali kuwa ita ƙarya idan aka saba da yinta yau da gobe yau da gobe sai a ganin kamar ta zama gaskiya duk da yake an san ƙarya ce inda za ka tambaye su me yasa ake haka to wallahi haka dai ake yi haka dai muka samu dai ana yi to kasancewar abu ne wanda wannan kwarjinin na iyaye da kakanni shine ya samu mutum to wannan hujja ce ta mushrikai don haka masu cewar ta yaya za a ce magabatan mu sun yi mu ma kuma a ce ba haka bane shi yasa haga mu muke cewa magabata na kwarai salafuna salih magabata na kwarai wanda suke akan kwarai akan aikin kwarai ba kawai dan mutum ya zamanto shine ya wuce da da ba sai zamanto an bi shi wannan ba hujja bane wannan mushrikai su ne suke wannan hujjar to sannan kuma suka ce suka yi fito na fito da Allah suka ce ka zo mana da abin da kake mana alkawari da shi in kai kana daga cikin masu gaskiya wato ko menene ma zai faru ya faru to a lokacin nan shine a wahayin Allah yake zuwa ga annabawa cewa to zai halaka azzalumai yayin da suka zamanto sun ce a zo musu da azabar a zo musu da an suka ce a zo musu da azabar to wannan shine lokacin nan sun riga sun kai matuƙa to sai dai kawai annabi ya sauraron saukar azabar na'am qala qad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab atujadilunani fi asma'in sammaytumuha qala qad waqa'a alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab annabi hudu yace ma mutanansa qad waqa'a alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab haqiqa wato azaba ta wajaba akan ku ta sauka akan ku daga ubangijinku wa ghadab da kuma fushi atujadilunani fi asma'in sammaytumuha yanzu kuna yin jayayya da ni ne akan wato sunaye waɗanda kuka kune kuka kirkira musu waɗannan sunayen suka zamanto ababen giji ba Allah ba antum wa ukun ku da iyayenku kuka basu wannan sunan ma nazzalallahu biha min sultan Allah bai sassaukar da wata hujja akan abauta musu ba fantaziru dan haka ku saurara ku saurari azabar da kuka ce kuna sauraro inni ma'akum minal muntazirin nima ina tare da ku a cikin masu sauraro annabi hudu shine ya gaya musu wannan yayin da mutane wannan kuma shine shahidi yayin da mutane suka ce to azabar ta zo to ta zo din yace qad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab azabar ta zo akan ku an bai akwai bambanci a rijis shine azaba asalin ma'anar rijis shine dauda kazanta saboda azaba kazanta ce daga Allah tunda daga fushin Allah take zuwa Allah yace azaba ta tabbata akan ku wa ghadab da kuma fushi daga Allah fushi daga Allah shine za su a ranar lahira kenan a rijis din shine a nan duniya shine azabar da za su ta halaka su fushin kuwa shine a ranar lahira wato su dawwama a cikin fushin Allah shine azaba ta dindindin wanda babu zancen wata rahama ta zo musu rahama ga baki ɗaya haramtacciya ce a kansu sannan ya sake ƙarfafa wannan wa'azi da yake musu a da yayin da ya faɗi abin da yake zai zamanto mai ban tsoro cewa to azabar fa ta tabbata a gare ku sai kuma ya ce ya sake dawowa da su kansu amfani da hankali yanzu wai akan me kuke jayayya ne akan sunaye da kuke bauta musu da babu wata hujja a gare ku cewa su iyayen giji ne bayan abin hujjar ku a cikin bautar shine kun ku da iyayen ku ka ba su wannan suna wannan shine gayar gumaka gayar gumaka abu ne sunaye ne waɗanda waɗansu suka sa wanda yake abin yana zuwa yayi daga shaidan ka duba dai ga yadda shaidan yake yaudarar mutane ta hanyar waƙoƙi da sauransu kaga yadda da hanyar yayi ko ɗinki ne ga an sa masa suna Shi ka ga wannan sunan ya zamanto abin so a cikin zuciya har yara su rinka cewa su dan me ba za a musu musu kaza ba saboda wannan sunan sun so shi dan shaidan ya zayyana musu shi a cikin zukatansu to musamman ma a wannan zamani da muke da kafofin yada labarai abu da za a yi ta maimaita shi akan kunnuwa ana ta maimaita shi har sai ya zama to karbabbe komai muninsa komai kinsa a wajen Allah jalla ala to amma masu basira sune ne za su gane cewa wannan abu ne fa wanda yake Allah bai sokar da wata hujja a kansa ba to sannan annabi hudu ya ce ku saurara ni ma ina cikin masu saurarawa a cikin wannan akwai tawali'u na annabi hudu bai ce kawai ku saurara ba sai ni ma ina sauraro domin ban san abin da Allah hukuncin Allah bai kasance ba kamar yadda kuke sauraron zuwansa ni ma ina sauraro sai dai nu sauraro na ina sauraro ina jira ina kaunar cewa Allah zai tsirar da ni kuma ina kaunar Allah zai cika min alkawarinsa ya tabbatar da kan cewa akiba gare ni ne kuma abin da ce zai yi ga waɗanda yake suka saba masa yayi domin domin zuciyarmu ta sanyaya kan cewa ga waɗanda suka karyata Allah suka yi fito na fito da Allah suke ganin Allah bai isa ba to gashi Allah yayi to ina sauraron in ga wannan kamar haka Allah ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fantazir innahum muntazirun ka saurara ya rasulullah su ma suna nan suna sauraro أنجيناه والذين معه برحمة منا Allah ya ce fa an nahu sai muka tsirar da annabi hudu na ma'ahu da waɗanda suke tare da shi wanda suke tare da shi a cikin imani muminai kenan bi rahmatin minna muka tsirar da su da wata rahama daga gare mu wata rahama babba shi yasa aka kawo ta da nakira ai da wata rahama babba wanda da ita ce Allah yake tsirar da muminai daga azaba wa ana dabiral ladina kazzabu bi ayatina muka yanke bayan waɗanda suka ƙaryata mu. wa ma kanu mu'minin ba su kasance mu'mine ba ballantana Allah ya tsirar da su wato wannan shine akibar Allah ya tsirar da annabi hudu da waɗanda suke tare da shi saboda sun kasance tare da annabi hudu Allah ya tsirar da su saboda shi dai annabin Allah ne kuma nasara kalmar Allah ta riga ta gabata Allah zai tsirar da manzanninsa kuma kuma mabiyan manzanni sune rundunarsa sune masu galaba waɗanda kuma suka kare ta ayoyi Allah ya yanke bayansu ya zama to basi wato ba samu sauransu ba shi sa Allah ta'ala ya ce fa hal tara lahum min baqiya shin kaga wani wanda ya saura a cikin su babu wani wanda ya saura sannan Allah ya ce wa ma kanu mu'minin basu kasance mu'minai ba ma'ana ballantana a tsirar da su ballantana su samu wannan rabo na rahama kun ga can Allah ta'ala ya ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin rahamar Allah makusanci ya ce ga masu ihsani to gashi kuma Allah ya tabbatar da ita ga wanda suke masu ihsani ga Allah su ne muminai da wanda suka ba annabawa rahamar Allah makusanciya ce a gare su gashi Allah ya tsirar da su da wannan rahamar duk wanda kaga ya tsira ya tsira ne da rahamar Allah duk wanda kaga ya samu wani arziki ya samu arziki ne da rahamar Allah saboda haka ka neme ta ta hanyar ihsani ihsani kuma shine kasance akan tafarkin annabawa gashi dai muna gani su ne waɗanda Allah yake tsirtarwa akwai abubuwa da suka zo a cikin wannan zamani cikin 'yan shekaru da suka wuce ba da yawa ba kamar shekara kusan 23 wanda yake nuna kan cewar bincike da haƙe-haƙen ƙasa da ake yi an haƙo gari babba a cikin rubu'ul hali na saudiya da sassan ƙasar yaman wanda ake cewa a wannan wato garin adawa ne masu bincike suna dangana wannan kan cewa garin adawa ne Allah shine mafi sani amma hakika wannan waje shine al-ahqaf wanda Allah ya ambata kuma Allah madaukakin sarki ya kissanta mana cewa an akwai kabilar adawa duk da tarihi bai tabbatar ba domin da aka yi bincike aka gano sai aka ce ta yaya aka waɗannan mutane suke bayan kuma tarihi bai bayyana su ba a samu wani bayani na labari a rubuce ba a kansu akan ilimin tarihin da suke da su suke da shi kenan domin ilimin tarihi iyakantacce ne akwai al'umomi da aka yi da yawa wanda su ya riga ya tafi ilimi ba a same su a rubuce ba amma wannan bai kore abubuwa da ike ake a riwayar harshe ba domin su riwayar adawa ta tabbata a cikin riwayoyin harshe a cikin waƙoƙin jahiliya na larabawa kuma gashi alkur'ani ya tabbatar da su saboda haka ba abu ne wanda yake abin mamaki ba don an haƙo wannan daula kuma an danganta ta zuwa ga adawa su dai mutanen nan an yi su kamar yadda alkur'ani ya tabbatar kuma abin da ya tabbatar da halakarsu shi ne saba ma manzannin Allah kuma yadda Allah ya yanke ƙarshen su a nan alkur'ani a wannan sura bai yi bayani ba amma a cikin surorin alkur'ani an yi bayani da cewa iska ce iska ce al’aƙim rihal aqim iska wadda take bakarara ba ta kawo ruwa ba ta kawo rahama sai dai ta halakar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa hulikat ad bid dabur an halakar da ad da iska wadda take addabur wadda take mai yanke bayan waɗanda aka aiko ta a kansu sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam Allah ya aiko ta a kansu dare bakwai da wuni takwas husuman mutatabi'a ba ta yankewa ba ta yankewa za ta ɗauki kan ɗaya daga cikinsu ta yi sama da shi sannan ta bugo shi ƙasa saboda ƙarfin faɗuwar da yake yi kansa ya yanke daga jikinsa shi yasa Allah ya sifanta su da kan cewa ka annaha ajazu nakhlin khawiya kamar kututturan dabino wanda aka yanke kan aka ɗauka aka jefar da shi haka suka zamanto da ƙarfin wannan iskar Allah ya halakar da su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga iska ta taso sai ya kasa zaune ya kasa tsaye ya shiga ya fita har sai ya ga ruwa tukuna ya sauko in aka tambaye shi sai ce me ya ba ni labari waɗansu mutane sun ga hadiri ya taso suka ce haza aridun mumtiruna wannan hadiri ne da zai kwararo mana da ruwa Allah ya ce bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha azabun alim abinda kuke gaggawar zuwansa ne da kuke cewa fa'atina bima ta'iduna ku zo ka zo mana da abinda kai mana alkawari shine wanda kuke gaggawar zuwansa rihun iska fiha azabun alim a cikin ta akwai azaba mai radadi haka da haka Allah ya halaka su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga iska ta taso sai ya rinka addu'a Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi Allah ina roƙonka alkhairin wannan iska da alkhairin da ke tare da ita da alkhairin da ke cikinta da kuma alkhairin abin da aka aiko ta da shi kuma ina neman tsarinka daga sharrinta da sharrin abin da ke cikinta da sharrin abin da aka aiko ta da shi don haka mai riko da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki a cikin halittarsa yana da rundunoni masu yawa iska rundunar Allah ce kiyashi ma rundunar Allah ne sauro rundunar Allah ne tsawa runduna ce daga cikin rundunonin Allah saboda haka da komai kowane irin abu daga cikin halitta Allah maɗaukakin sarki zai iya mai da shi mayakin Allah ya yaƙi ga abin da Allah maɗaukakin sarki zai tabbatar babu abin da yake zai magani daga fushin Allah da azabarsa in ba rahamar Allah ba wanda take Allah ya kusantar da ita ga masu ihsani Allah ya sanya mu a cikin su وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك